daga masallacin zarki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja bakwai ga wata bakwai ga wata ne? ok afuwan bakwai ga wata wannan shi ne darasinmu na talatin da uku kenan insha Allah a cikin darasin suratul baqara za mu tashi kai tsaye daga faɗin Allah maɗaukakin sarki aya ta 67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 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الله بدل كنسان كينا تيجي ودى بابو بياني أكام لفقكا لبنو إسرائيل سكين a cikin wannan jerin giya wannan shirin laifi na uku da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗauke da bayani akan taurin kansu da ƙalili cewa <clears throat> wajen tambayar kaka uwa ka ta haife ka wanda ya ja musu horo mai tsanani daga wurin Allah maɗaukakin sarki <clears throat> <clears throat> ubangiji ya ce wa in kala musa bi ƙauye. kuma ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa inna allaha ya'murukum lalle Allah yana umurta ku an tabbahu baqarata ku yanka saniya qalu sai suka ce A atattakhiduna huzwa mu za wa izgiri qala sai ya ce a'udhu billahi an akuna min al ina neman Allah ya tsare ni daga zama cikin wawaye wannan kisa ta fara da wani yanayi ne ban sha'awa an fara labarin daga ƙarshe ko kuma an datse shi daga tsakiya domin asali abin da ya kamata a al'adance da sai a fara da faɗin Allah wa yi kataltun nafsan fadda har a ka ambata musu lokacin da kuka kashe wani rai kuka fara jifan junanku kowa yana cewa wani ake zargi wani ake zargi don wannan shine farkon kisa amma sai aka bar farkon kisan aka ambace shi can kusa da ƙarshe saboda nan shine asalin mukhalafa shine asalin abin da suka yi na sako din akwai irin wannan da ya cikin alkur'ani idan ƙurani ya zo ya jinkirta wani abin da a a sequence na labari shine farko sai a mai da shi karshe ko tsakiya idan muka ɗauki misali kwatankwacin cikin suratul hut farko farkonta inda Allah yake ba labarin yadda ya ainihin wato halakar da al'ummar annabi nuhu Allah ya ce hatta idza jaa amruna wa falat tanur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن الله يتمني وما آمن معه إلا كشيء هذا ينزلن باشين فرقين كسر دماء النبي نوه آه amma kuma sai da aka ambace shi a hukunci ba shine farkon kisa halakar da su ba sai da aka ambaci wannan batu akan cewa yayin da ruwa ya zo aka ce to ka ɗauki kaza da kaza ka yi kaza ka yi kaza sannan aka ambaci kafin hawa jirgin da Allah ya ce Waƙalar اركبوا فيها فيها بسم الله مجريها ومرساها kaga gaske kamata a fara ambata Waƙalar qala rkabu fiha bismillahi fa tira musa sannan a ce a hatta idza a amruna wa fara tazo Allah yana yin irin haka a zuci hakan kaɗa dauki kaman farkon suratu bani isra'ila fadan Allah alhamdulillah alladhi asra bi abdihi subhanahu wannan suratu tahsin an ce alhamdulillah ko alhamdulillah da bi an zara a kitabu wa lam yasa lahu iwaja qayyiman da yin da rabatan shadida wannan lafazin qayyiman din an zinkirta shi ne kamata ya zama ah, alhamdulillah da bi an zara ala abdihi kitaba qayyiman amma sai aka jinkirta shi aka ambace shi bayan an ambaci wa lam yata'allahu iwata wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani salan zance ne wanda dan adam ba yakan kwaikwayi wannan irin abin da yake cewa flashback wato in ka zo bada labari sai ka faɗi asalin wurin da ya fi muhimmancin sannan sai kuma ka koro kisa daga farko ka ji labarin wane ya rasu kuwa to sai suka ba da labarin ai ya fita daga gida ne ya hadarin mota ko ya dade yana jinya ina fata mun gane wannan to irin shi ne wannan salon zancen Qur'ani ya mana da ya fara da wa idh qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwan qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin lafazin wato da aka ambata a nan na an tarbahu baqara da yasa aka ce su yanka sariya? al-imamu mawardi ya ce shi yana ganin abinda yasa Allah ya zaba musu saniya ya ce su yanka duk abin da ya sauwaka na dabbobin ni'ima ba saboda suna da tarihin bautar ɗan maraki wanda ɗan maraki kuma jinsi ne ga dabbar saniya watakila saboda a cire musu wani abu da ke cikin zukatansu na ragowar girmama wadda suke wa saniya a matsayin su na waɗanda sun taɓa bauta masa da shi aka nuna musu saniya dabba ce kamar kowace dabba ana iya amfani da ita a kan kowace manufa wallahu ala wannan haka limamul mawar ya faru amma dai abin da ya faru kamar da za mu zo mu ji shi ne a akan kasama kan tunanin yadda za a fito da wani hukunci ko wani mai laifi wanda ya tsuya sai suka ce a tattafi guna huzuwa wannan yana daga cikin galatinsu wato sun zo ne sun samu annabin Allah Musa daidai salam a cewa akwai wani mutum a tajib wanda ba shi da ɗa namiji amma yana da ƙiyamace wanda ya aurar da ita mijinta sai ya kasance mutum ne wanda yake famo yana da yana son kwaɗayin abin duniya yana so a ce an wayi gari wannan siriki na shi ya mutu da shi da yar su gaje dukiyar sirikin kuma sai tsawon rai to wata rana kawai sai disaidi bari ya aika shi lahira kawai yadda mutane suke yi idan suna son dukiya wani kawai su kashe shi wannan tsohon hakan ne na na na crime tsohon motif ne na kisa ana so a mallake dukiyar musu, surata sai ya je ya kashe shi bayan da ya kashe shi kuma sai ya ɗauke gawar daga estate ɗin inda shi mamacin ya ce, sai je ya aji a wani estate saboda idan gari ya waye ina aka ga a ƙofar gidan wane to kaga ya zama prime suspect ya zama cikin manyan abin zargi akan cewa shi ya kisa ile ku da gari ya waye aka gaggawa a wani waje da aka bu aka samu wannan mutumin ya rantse da Allah cewa ba shi bane to ka aka shiga cikin damuwa waye kisa waye ba yi kisa ba shi wani da ya kisa kuma shi ne a kan gaba wajen rura wutar cewa ai wani ne ya a je gurin Allah musa ma a nemo hukunci kawai me ya kamata a yi mishi to dai aka samu wata dattawa suka nuna a'a ba a mu'amala da babban laifi irin kisan kai a irin haka so da ka je a nemi cikakken bayani a annabi Musa da ya kamata a yi so da ka zuwa ga Musa wai a wannan karan fahimta kamar sun yi hankali ke ba su gaban kansu ba ba su ɗauko wata mummunar fikira ko wani mummunar zance ba suka tobo annabi Musa alaihi salam cewa mun wayi gari mun ga ainihin wato wani an kashe shi kuma ga inda aka samu gawar shi ne muka muka ba mu fatawa sai ce to ku bari in tambayi Allah da za nan da nan Musa ya roki Allah Allah ya bashi mafita sannan ya gaya musu cewa Allah ya ce ku samu saniya ku yanka maimakon kawai ce to shi kenan mun gode bari mu je mu yanka saniya bayan sun yanka saniya ko su tambaya ta Musa me za a yi ka tarka za a yi da namanta ko menene sai kawai suka ce Allah Musa a tattakhiduna huzwa za ka mai da mu ba mu da hankali ne kana mana izgili ne wannan shi ne ba su amsa da cewa a'udhu billahi ana kuna da zali ina neman tsarin Allah daga sa na kasance cikin wawai. malamai suka ce saboda idan aka yi mutum tambaya ana neman fatawa a wurinsa abinda ya kamata matsayin shi na malami ya amsa mai wannan tambayar da gwargwadon abin da Allah ya sanashe shi na ilimi idan ba haka yi ba to abin da ya sunan shi istihza'i sunan shi jahilci ya mai da abin abin zolaya ko ya faɗa mushi saɓanin abin da ya kamata ya yi ko ya fara wani surutu can da bai da ma'ana to wannan yana cikin izgiri da istihza'i sai suka fassara cewa annabi Musa izgiri yake musu shi kuma yake Allah da ke tsare shi daga jahilci domin izgiri siffa ce ta jahilai ba su ce ta malaka ba tun daga nan suka samu zariya kuma tun daga nan suka bayyana irin ɗabi'ar su da aka san su da ita ita ce ta'annut wato wuce makaɗi da rawa ita ce wato yin gaban kansu akan abin da ga shari'a ta ce su mu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani mu daga haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a cikin hadisi zaruni matar tukum duk abin da ban muku bayani dalla dalla a kan shi ba to ku bar shi yadda kuka ji shi fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasarati masaili abinda ya halakar da yahudawa gabanin ku shine yawan tambaya yanzu mu zo mu ji akan wannan batun sani yana za su tambaya wajen dozin guda daya me ya kwanda da suka iya tambayar nan abinda aka gaya musu da sai su aikata sai ya ce abinda ya halakar da wanda suka rigaye mu yawan tambayoyi sannan kuma an gaya musu ba za su amsa ba za su yi aiki da tambayoyi ba za su ba za su yi abin da aka ce ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama sanda yake raye ya hana sahabbai yawan tambaya ta annu tambayar abin da bai faru ba ka fara tunanin in ya faru ya za tambayar abin da ba kai ya shafa ba ka fara tambayar menene kaza ana so in za ka yi tambaya ka tambayi abin da ya shige maka duhu a addininka ko rayuwarka ko wani abu da ya shafe ka kai tsaye a kasuwancinka ko sana'arka ko iyalinka ko harkokinka na da kullum wato abin da zai amfane ka da gaske abin da zai warware maka wata matsala da ta shafe ka da gaske kar ka fara tambayar abin da kai wani wani abu ne ka ji can a wani gari ko wani abu ne ka karanta a wani littafi ko ka ji a wata fira ko kalla a wani fim ko wani shirin gidan tv ka zo kai kai packaging din shi zuwa tambaya da za ka aiko wa da malami babu kyau wannan wani mutum alamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wata tambaya mai hadari Allah ya tarafin shi da ita ana zaune ya ce kai yanzu ya manzo Allah ya kake gani idan mutum ya kawo matashi shi da kwarto ko dai ya kashe shi ko kuma ku ce a kace shi ko kuma ya kyale shi kwartan nan ya fice shi ce kai gaskiya akwai matsala kawai ya wannan tambaya tambaya ce kawai da ya frame ɗinta a cikin imagination da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ɗayan ku yake goya da yin tambaya kan mummunan magana irin wannan shi sa ana take cewa da aka hana mu tambaya sai muka kame bakin mu sai zama muna jin daɗi idan wani ya zo ba ko daga ƙauye shi ba yi da wannan doka a kan shi sai a ba shi dama ya ta tambayoyi in kuma mu samu ilimi to wancan mutumin da ya tambayar aiku bayan kwana biyu idan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah da fa wallahi ne tambaya kai dinnan Allah ya tsare da shi nabi ya ce to ko ka kawo shi zu ko kuma a maka bulala tamanin a gadan bayan shine kawai kunci a lokacin so dan haka ana so mutum ya zama ya kiyayi kansa da yin tambayoyi waɗanda suke sun saba wa shari'a ko tambayi wanda abin bai faru ba ko tambaya ta neman kure wanda yana so ya ji iya ina ne ilimin malam wanda zai bai da akwai to za ka yi tambaya ka yi tambaya akan abin da ya shafi addininka ko rayuwarka ko sana'arka ko iyalinka abin da da zarar an gaya ma za ka je ka ci gaba da shi to abin da yahudawa suka kasa ganewa kenan za ka suka ce a na huzwa mu za ka yi wa izgilanci kaga saboda jur'ar da ta'allufin su da kuma yadda suke da galabi suka wa annabin Allah Musa alaihi salam wannan magana a a tona aya malamai suka ce na halaccin danganta wani laifi ga mutane da yawa wanda ake tsammanin suna da hannu a cikin shi a matsayin su nau abin tuhuma kenan kaga sai Allah ya ce wa id qataltum nafsan zamu ba mu Allah zai musu wannan ah, abin nan da aka ce a nan misali in da misali kawai inna Allah ya saukum azabu bakara kaza kaza za a zo a ce wa in qataltum alhalin wanda ya kisa mutum ɗaya ne amma ka danganta musu su duka so ya nuna halaccin idan aka samu wani laifi ko da ana tunanin mutum ɗaya ne ya aikata laifin ana iya pointin ɗin tuhuma akan fiye da mutum ɗaya saboda a tantancewa yana kuma halattun danganta wa mutane abin da yi ce mutanen gari kaza ko mutane masu sana'a iri kaza ko mutane masu harka iri kaza misali kawai ka ce ƙa'yan siyasa suna da ƙarya ma'ana ko ba wani halawar ɗan siyasa ba ne ma ƙarya ba kuma duka ƴan siyasa ne maƙaryata ba to ka ce ai direbobin mota iri kaza ba su da kirki misali halau kuma wani guda ɗaya ne maka ko ka ce mutanen gari kaza sun shahara da hali iri kaza duk wannan kana yi hukunci ne da abin da kai mu'amalar sai zama da fa'idar haka idan ka san kana tsaye daga cikin mutane masu wata siffa iri kaza to sai ka wa abin da zai jawo dukkan na mutanen suka idan kai direban, ne ko kai ɗan siyasa ne ko kai ɗan sanda ne ko kai malami ne ko likita ne ko lauya sai ka guje wa abin da idan ka aikata da ya kwan zaki ya tsaya iya kanka to za a zaki dukan ku ne amma ne ka ɗan sanda ka yi ƙoƙari ka guje wa duk wani abu wanda ya yi shi zai ɓata sunan sana'ar ɗan sanda Amma matsayin ka da malamin makaranta ko likita asibiti ko ma'aikaci a wata hukuma sai ka guje wa abin idan ka aikata bakin suna zai shafi duka masu irin sana'a ka a ce ai lakcarori kaza ne ai yan sanda kaza ne ai ma'aikata hukuma kaza kaza ne ina fata mun gani wannan aya tana nuna mana halittun haka a aikace sannan kuma akwai hali game da yin mutane izgili babu kai yin mutane izgili domin siffa ta ta jahilai to da ainihin a danar musa ya kya musu wannan magana da ya kun su tsaya iyanan sai ba su ji ba sai suka tafi mataki na gaba suka ce kalibu kula na rabba. da rabbaka rabbana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا bikin عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون الله يكي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا فكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون سكتي سي سكتي ka roƙa mana ubangijinka qalu ulana rabbak suka ce ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma ya mana bayanin yaya saniyar take ƙara na busa ya ce musu innahu lallai shi Allah ya ƙuri yana ce muku innaha baqaratun la farid yana ce muku lallai ita saniya ce wacce wato take ba tsohuwa ba alfarid hiya ajuzu allati la tarif wato guzuma kenan ko ba guzuma bace wala zikrun kuma ba budurwa ba ce budurwa a saniya ita ce wadda haihuwa ta ɗaya ko biyu ba kamar budurwa a mutum ba ga budurwa a mutum ana nufa wadda ba ta aure mana za ta haihu to amma budurwar saniya ita ce wadda haihuwa ta ɗaya ko haihuwa ta biyu la faridun ba gudma ba ce wala zikirun ba kuma ƴar batala ba ce awarun tsaka tsaki ce ita al'awar min al-bakar ita ce baina baina ta haihu kamar hudu ko uku amma kuma ba ta tsufa yadda za ta kasa haihuwa ba tana da ƙarfinta tana da nono tana da haihuwa a warin baina zalika Allah ya ce musu fas'alu ma umaru ko kuma Allah ya hakaito mana labarin cewa Allah Musa ya ce musu ku aikata iya abin da aka gaya kar ku sake tambaya kamar yana musu ishara zuwa ga cewa kar ku sake yin wata tambaya kun ga anan ma za mu lura akwai dai ta'annutin me yasa suka ce ud'u ulana rabbak ba su yi amfani da irin lafazin annabi Musa da yake inna Allah ya amuru me yasa ba za su ce ud'u Allah ko istaftillah mun ba su kira Allah da kira na girmamawa ba sai su ce ud'u ulana ud'u rabbaka ka taɗudu lana rabbaka ka tambayi mana ka. kamar su wato wasu mutane ne daban ba Allah ne su ba kamar wasu mutane ne su masu zaman kansu ba ta cikin mulkin Allah wannan yana cikin ta'annutin su sannan kaga anan yanzu da suka sake yin ba? to an ba su an rage wato faɗin wancan wancan lafazi buɗaɗɗe lafazin baƙara inna Allah ya amurku an tambahu baƙarakan kaga na kira wanda take a cikin zancen tana nuna kowace irin saniya inda sun tsaya iya nan kowace iri suka yanka to sun cika hukuncin da Allah ya ba su sun yi aiki da abin da Allah ya ɗora musu nan hukunci amma suka ce ba haka ba suna buƙatar ƙarin bayani to a wurin neman ƙarin bayanin nan shi ne aka rage aka ce banda kuzuma banda ƴar batala sai dai tsaka-tsaki kaga an yi sun kawo sun jawo kansu an yi wato takai an takaita a yanayin saniyar bilwas da siffa duk da haka ne kwan su nemo ta saniya tsakatsaki su yanka sai wasu ibrahim suna nan dai akan ta'annutinsu da mummunan ɗabi'arsu ta ainihin shiga hurumin da ba ba su dama ba ta yawan tambaya mara ma'ana don neman jidali sai suka sake cewa qalu qulna rabbak قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها suka sake cewa ka kirayi ubangijinka ka tambaya mana shi yi bayyana yubayyin lana malamma mun ji cewa tsakatsakin shekaru ake nema ba guzuma ba ba yar batala ba to kala ba fara ko baka ko wake wake ko ja ko wata yi ga su suka jawo kansu wannan fitina kalu kuna rabbaka yubayyin lana malamma Yalla ya amsa musu ya ce na Musa ce innahu yaqulu Allah yana cewa innaha lallai eh, yaqulu innaha baqaratu safara saniya ce fati fati fati'un launuha tana da kala wanda yake mai tsananin tsizawa wato wanda yake mai ɗaukan ido in an gani kowa ya kalle ta sai ya ƙara kallon shaƙi'un launua tana da ɗaukar ido tana da yanayi tana tana tana tana kacin attention da mutane faƙi'un launuha Allah ya ce ta surrun nabiri tana burge duk wanda ya kalle shi ta burge shi wato duk wanda ya kalle shi ce kai masha Allah wannan saniya tana da kyau a wannan saniya ta koshi kai an yi kiwo mai kyau a nan wannan ga yanzu ba kowace tsaka tsakin shekaru ruwa ba a iya samun tsakanin shekaru fara ko ja ko wake ko mai ruwan ƙasa su za su iya samun wani abu sannan kuma ba dole ya zama an mata lafiyayyen kiwo ta zama tana da irin wannan siffar mai kyau domin wannan siffar na nuna cewa saniya ce yar gata wata ke samun lafiyayyen abinci wata ke cikin inuwa wadda wata kila ba ta shan wata wahala da an ganta تسر الناظرين كما فرج ما تفلو وكاجي عند تكيك الكنس جد هذا مفضل درب سيكاري كوا قالوا يقول لنا ربك بيننا ما إن البقر شبالنا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا لمهتدون suka sake cewa qalu bi urada rabbak suka ce ka sake kira mana ubangijinka yubayyin lana ma ya bayyana mana yaya take wannan hiya ne amma ana yin wakafi da saka haka ko yubayyin lana ma wato da daure ya kunta innal baqa lalle su shanin tashabaha alaina sai da kirkice mana nan albakar za mu ga wannan lafazin babu ta'u albakar shanu kenan da yawa bakara guda ɗaya yana daga cikin hanyoyin jam'i a larabci dama akwai jam'i da ake ta hanyar ƙara harafi shine asali akwai kuma jam'i da ake ta hanyar rage harafi shine kamar irin wannan baqaratun sai a ce baqar ko shajaratun sai a ce shajar zaka innal baqar lallai shanu ta sha baha a nina sarki ke ce mana kaga da sun yi tambaya game da shekaru sun yi tambaya game da kala an gaya musu launinta yanzu kuma suna tambaya game da wani abu can daban da su ba sun suke tambaya innal baqara ta sha baha alaina lallai shanun sun rikirkice mana wa inna sha allahu la mutadu kuma muna sanar da kai ya kai annabi Musa in Allah ya so da sannu sha Allah za mu yi kokari mu ga an yi abin da ya kamata to kaga anan yanzu su sake tambaya ta ta'alluki a malamai sun yi magana akan cewa ɗaya daga cikin abubuwa biyu shi sa suke ta yin wannan da'in da'in kar mun ji cewa shi wanda yake shine ya aikata laifin Shi ne kan gaba wajen faɗi tashi wajen neman jin ba a ci game da mai ya faru wanda yana cikin wani yana cikin ɗabi'ar wasu da ke yin laifuffuka a cikin mutane shi zai yi laifi kuma shi zai nuna ya ja gaba wajen bincike da neman wanda ya laifin saboda mene saboda tuhuma ta yi nesa da shi wani yana cikin ah, mutane masu ah, gadi a unguwa kuma shi zai laifi kuma ya dawo yana kamar da shi za a je gun yan sanda da shi za a bincike da shi za a karba alhalin kuma shi ya wannan kaso bara saboda an gan shi a cikin masu faɗi tashi da ɗaukan gabarin matsala to babu wanda zai kawo zargi a to yana cikin mutanen da suke kan gaba wajen tafiya da kai kawo yana kuma a kwanshe sun shi yana jin tsoro cewa idan ba aka zo bayani za a tunani a ka yake ta kawo waɗannan uzurori da waɗannan tambayoyi don abin ya rikice gaba ɗaya don magana a ita janta har ta mutu wasu malamai suna ganin na daga cikin abin da ya sa suka dinga yin wannan tambaya wato suna bayin tani suna fatan ne Allah ya fushe ce to shikenan ma an rabu da ku kwanan Musa ya ce musu irin yadda ya musu a baya da ya ce musu udkhulu misra fa inna lakum ma ihbitu misar fa ina lakum ma ta'altum ko to nan bai ina tunanin ce musu ku tafi can ku da yan sanda ku je ku tafi cikin ku ba ruwa ba ruwa Allah da wannan shirman naku abin da suke fata ke ko kuma shi abin da wannan wanda yake ne me laifin yake fata ke tsaye yake na biyu kuma wato ɗabi'ar yahudawa wanda har yanzu suna da wannan ɗabi'a ɗabi'ar su ta wato shigegi da wuce iyaka akan iya inda Allah ya tsere su ko me za su yi sai sun zaƙi sun kalelece sun shiga inda aka hana su shiga za ka suka tambaye waɗannan tambayoyi cewa to yaya abin yake me za a ƙara musu na bayani menene siffar wannan saniya a dai musu bayani to sai suka yi sa'a a nan daidai wannan wajen suka ce wa inna in sha Allahu la suka samu yanayi na wato sun fara yin laushi sun mai da al'amari ga Allah sun kuma yi ladabi ga Allah da suka ce in Allah ya so za mu shirya tun zuwa abin da Allah yake so to wannan ladabin da suka yi sai Allah madaukakin sarki ya ba su tawfiki na abin yayi yi. da ka so duk abin da mutum zai dinga yi ya dinga ladabi ga Allah madaukakin sarki a wajen maganarsa da tunaninsa yadda yake gudanar da al'amuran duk da haka sai suka ce sai Allah ya ba su amsa da cewa qala innahu yaqulu qala innahu yaqulu innaha taqawatun la dalulun tusiru al-ardha wa la tasqi al-harth ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون الله يتي قال to Allah ya ce innahu yaqul na buta ce musu Allah yana cewa innaha lallai ita baqaratun wata irin saniya ce la zalulun wacce ba a horar da ita ba ba a ba ka horo na aikin wahala irin aikin da shanu suka saba yi shanu sun saba aikin ko dai watsin noma ko jan keken shanu ko wani aiki makamancin wannan wannan tsari da ta yi wannan dole sai an koya mata sai an horar da ita ta saba da wahala ta saba kuma da irin necin aikin da take innaha baqaratun la zalulu tusirul az wannan jumla ce tafsiriya zalurin ita ce wato wadda aka horar dan ta dinga noman ƙasa ta dinga yin kuɗa da noma a gonaki to ba horarriya ba ce wato ba za a ga alamar wahalan horo a tare da ita ba tusirul arda wala taskil harsa kuma ba ta ruwa ga gona akwai da gaske aikin da aka saba ma shanu shine ana koya musu jan babban guga daga cikin manyan rijiyoyi ko ƙoramu wanda za a dinga ban ruwa na rani a zamuna ko wuraren da babu injina na zamani wanda suke yi ba da ruwa to ba ta duka wannan aiki ba ta noma ba ta jan amalanke ba ta jan guga ba ta jan garma za ka saniya ce wata ke musallamatun lafiyayya babu wani aibi a jikinta babu alamar eh, kanta a ta yadda ake ɗaura mata katako ko itace babu alamar ciwo a jikinta na wani saɗaure ko wani annoba ko wani ciwo cikin cikin dabbobi duka babu musallamat Lafiyar fiha a jikinta babu wani mele a shiya shine ya zama a jikin saniya baka akwai wani tambari fari ko a jikin saniya fara akwai wani tambari baki ko akwai wani zane wanda aka yi mata matsayin alama kamar wanda ake musu a kunne ko a huda kunnensu ko a shata mata wani zane a fuskata, ko a wuyanta ko a kafaɗarta don yin alama ko lamba duka babu wannan wanda duka wannan alama ce kan tana shan wahala inda akwai a cikinta masu dabbobi sukan yi musu alamomi ko dai ta hanyar magani idan sun yi rashin lafiya a yi musu lalar ko kuma ta hanyar yi musu lambobi don a gane wannan saniya wane ne wannan saniya mai lamba ta ce ko wannan saniya ce iri kaza to lambobin akan yi su ne ko dai da fenti ko kuma da wuka da za a karta jini ya fito ko da karfe wanda za a saka a wuta ya ja sannan a ɗana musu a mata lamba 11 ko lamba x ko lamba w ko wani abu makamanta wannan duka azaba ce da duke fuskanta to duka babu irin wannan a tare da yanzu an ƙara musu sufofi bayan cewa ya ce a shekaru bayan cewa ne kala fatsi-fatsi wadda kuma babu alama wahala tare da ita sannan kuma wadda ba taɓa yin noma ba wadda ba taɓa horar da ita ba ba taɓa jan amalanke ba ba ta mata lalas ba Allah ya ce la la ganunun tusirul arda wala tasqil hasu musallamatun la shiyata fiha la shiyata fiha akwai wanda suke karanta shi kaman hamza yana karanta shi da da madda anan la shiyat sai zama wato alamomi da yawa kin Allah ya ce fadabahuha qalu al-anati qalu al-anati bil haqq suka ce to yanzu ka zo da gaskiya kaji lalatattun mutane wato kamar ka ce duk abin da Allah Musa ke faɗa musu a baya ba gaskiya bane to anan kuma tabbas sun faɗi tabbas sun faɗi domin tun farko Allah Musa magana yake ga musu ta gaskiya abinda Allah ya faɗa yake faɗa musu amma saboda iya shegin su da rakin su ba su gamsu ba sai yanzu da suka ji abu ya kai ya kawo kuma sai ga cewa suka ci wa tambaya da lalle abin da ya fi karfin su sai suka ce to ai mun ji mun ji yanzu kake magana yanzu kai magana al'ana ita bil haqqi yanzu ka zo da gaskiya alhalin kuma tun da can annabi Musa gaskiya yake gaya musu su ne dai ba ta ganin gaskiya ko ba su santa ba ba su san yadda ya kamata su mu'amala da ita ba Allah ya ce fa zabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu ya falu da ƙyar suka samu suka yanka da ajiya musu wannan sufufin sai suka tafi kasuwa neman saniya iri kaza suka ci aikawa ƙauye ƙauye ruga ruga duk inda makiyaya suke don Allah muna neman wata irin saniya ce ga ita ga ta eh, la farijin wala dikrun awamun bayna zalika sannan zalulun la tusiru al-arda wa la tasqi al-harka musallamatun la shay'a fiha sannan kaza kaza suka dinga rubuta waɗannan sufofin kaga kalmar sun yawa yanzu bitar din ma ya ishe su ko yanzu ko aure da kake nema kace sai mace mai iri kaza mai iri kaza za a tafi matan garin ba a samu irin ta ba za a samu ta da siffar daya biyu ta rasa wanta tana da 3 4 5 ta rasa wani ba haka bane to da aka aka ta dubawa alƙaryar nan gaba ɗaya ma bai yi wannan tsari abu ya zama fitina sai aka ce a wani gari da ke makwabta akwai wata mata dattijuwa tana da saniya a gidanta ana sa ta suka wannan sufofin to da aka suka ɗunguma suka tafi wannan garin suka je suna zuwa ko ga irin ta ce suka ce eh, ko lallai ta yi aka ce ba ba da Allah muna so zaki taimaka da wannan sai ta ce ba ta ce rawa <laughs> suka dinga hada ta da Allah suna roƙonta Allah annabi ta taimaka musu ce ba ta ce rawa ce kaga su to su ne abin nan kenan na the end ta saka su on the defensive suka gaya mata cewa ai saniyan nan kin ji kin ji kin ji kin ji abin da ake cewa ta ce to in dai haka ne zan siya muku ba dan hannu. nawa ne farashi take farashi farashi shine an yanka saniya an fe'e ta fatar ta za a cika ta da zinariya ne farashi ya suka iya Shi ne wa ma kadu ya a lokacin suka ta kai ko dai makura ne kawai makura kawai ta je lahira ya shara'a. da ko ba muka hakura kuma mu yi ma Allah wani sabon laifi ba mu san kuma abin da Allah zai mana ba saboda haka suka je suka aka yanka ta suka ɗebo dukiya a cikin dukiyar mamacin dama an ce a tajiri ne an ce abinda aka ɗebo kusan sudisin dukiyarsa kusan 1 over 6 na abin da yake da shi na farin kuɗi shi aka aka zuba a kan kirgin saniyar nan sannan ya cika kamar yadda ya kullewa haka kamar yadda ake kulle dukiya a da to sannan shine farashin da suka biya shi sa aka ce wa ma kadu ya fa'alun na shi lafazin kada inda malaman arabiya suna da rigima a kan shi yana daga cikin af'alul muqaraba wanda suke kiran su to suna ba shi wani take cewa nafihu isbatun wa isbatuhu su inda yake akwai malaman nahwu da wasu malamai mu haƙiƙai da basira da wannan ba ba ajin nahwu muke ba ishara ce kawai ah, idan aka ce wa ma kadu ya faluna kaga akwai korewa wa ma kadu ba su kusa da su aikata ba to ma'anar shi sun aikata da wahala shine nafihu isbar an kore kada an yi negatin ɗinta sai ya tabbatar inda kuma an yi isbar to sai ya zama an kore kenan kamar idan ka ce ah, ya kadu zaituha yufi a ah, man mai wanda ke cikin fitila, mai da ake sakawa kamar kalanzir ita wannan fitilla ana saka mata man zaitun ne ko to shi kanshi man zaitun din yana yayi kusa da ya bada haske shi da kansa ko da ba sa wuta ba to kaga ai bai bada hasken ba da aka ce ya kadu haka kamar da Allah ya ce akadu fiha takin alkiyama na kusa da in ki fada wa kowa labarin kaga Allah ya faɗi labarin bai koya labarin ba ya faɗa a ce da kwata-kwata Allah bai faɗi labarin alkiyama ba shine akadu ukhfiha kaga shi ma isbat za ka in ka ɗauki kamar inda aka kore kamar inda Allah yake cewa idza ya dahu? lam yakad yaraha kaga lam yakad kadi ya fitar da hannunsa ya yi kusa da bai ganin hannun ai yana ganin hannun amma da wahala to da abin da ya zama wato sai an sha wahala za a aikata shi ko da ƙyar ake aikata sai amfani da kada sai a kore kamar mari haɗula ilfau la ya kaduna ya fahuna hadisa waɗanda wani mutane wanda ba sa fahimta da wuri kaga suna fahimta amma sai an sha wahala ku zo da haka lafazin kada wani lafazi ne da malamai suke dabdala a kansa ba nan ne mahallin wannan dabdalar yana nan da yawa cikin alkurani akwai dirasar da aka yi akai a take sai dai adam ya ce fa zabaquha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alu da kyar da jikin goshi saboda sai da suka sha wahalar nema alƙarya alƙarya ruga ruga ana ta nema da suka samu suka samu tsada fiye da wanda za su iya tunani sannan kuma ko da suka yanka ma ba su san me za su yi yanzu domin ya abin da aka yanka aka ci miskinin ku je ku yanka ku fede ku kawo nama wani yana gwada mana wato abin da ke cikin ɗabi'ar yahudawa wanda ke ja musu fitina kuma mu ma ana so mu guje mu irin wannan shi ne mene yawan tambaya mara ma'ana in an ce a yi abu kaza kawai a je a yi in ka je neman aure aka ce to ku je ku kawo sadaki kawai ka je kawo sadaki ka ce nawa ne musamman a irin yankunan mutunan na arewa maso gabas al'adar su ba sa faɗa nawa ne sadaki kuma duk abin da ka kawo ba sa cewa ya yi kaɗan kuma ko ƙirga wa misali irin ƙasashen yola irin gombe irin bauchi in suka ce ka je neman yansu sai aka ka fito ku kawo sadaki yau a sama. abin da suke tsammanin kawai ka yi halin girma ka duba nawa ya cancanta kawai ka kai amma kana cewa nawa ma ka fara ma lissafi ba za ka iya ba to shine aka ce maka a yi abu kaza ko kawai ka je kai kar ka ce sai ka binciki yaya abin yake kuma ga wannan halin girma to na ɗaya kenan na biyu yana nuna mana al'adar cewa ashe tun da can watan banu isra'ila suna da fasaha suna da fasaha ta amfani da dabbobi wajen yin ayyuka na yau da kullum wannan ci gaban amfani da dabba a ya daɗe a duniya har ma wato an samu wasu dabaru kala daban-daban da ake bi a yi noma da su a yi ban ruwa a yi abin nan a sha dabbobi ko makamantarsu yana da cikin abin da suke duk da ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kawai da ke cikin Bukhari da Muslim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada musabai cewa wata rana wani mutum ya daura wa saniya kaya sai kuma yana ta dukan ta duka wanda ya wuce ya wuce misali saniyan nan sai Allah ya buɗe bakinta kawai ta ce mishi ma da haza kuliktu Allah bai halitta ni dan ka dinga cin zali na ba Allah ya sakhare mana dabbobi dan mai amfani da su a sha nono a ci nama a tara dukiya kuma babu laifi a yi noma da irin wannan ayyukan da su amma Allah bai ba mu dafa mu dinga zalunta su ba mai ta dukan su duka na rashin mutunci shi ne ta ce mutumin mali haza khuliqtu Allah bai halitta ni dan ka ci zalina ba har sahabbai suka yi mamaki suka ce subhanallah ya rasulullah bakaratun ta kallamat Yawan wanzu Allah saniya kuma da magana nabi ya ce kwarai kuwa saniya ta yi magana Allah ne ya labarta mu kuma ni na yarda da abin da Allah ya labarta mu kuma Abubakar da Umar ma sun yarda Abu Rara yake cewa Abubakar da Umar ba sa wajen Wata sau wato saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da cewa sun yarda da shi ya iya shan alwashi a kan cewa ko da sun ji wannan labarin su ba za su mamaki ba za su cikin ba sun yadda kai tsaye su ma sahabban sun yadda amma dai sun mamaki a a nan shine kaga ta sallar sai babu labarin cewa al'ummomin da sun dade suna amfani da wato shanu don yin garman noma ko don yin wani abu makamanta to har yanzu ya halatta akwai wasu mutane da sunan wai su yan tausayin dabbobi da suke ganin cewa wai haka ba daidai ba ne. to qur'ani da ya faɗa inda ba daidai ba ne. da annan wajen qur'ani da ya faɗa sai ya aibata abu yana cikin inda ake gane abin da qur'ani ya yarda da shi duk yanda labari ya kai ya kawo idan qur'ani ya ba da shi da ko wani abu wanda ba mai kyau ba to sai qur'ani ya yi ishara zuwa gare shi idan ko qur'ani ya shiru a kai yana cewa ya yarda a yi ta so da kai har yanzu ya halatta amfani da dabbobi don wasu buƙatu na rayuwa bayar da cin naman su da shan nonon su da yin amfani da kashin su a matsayin taki da aje su a matsayin dukiya da ya halatta a wasu ayyuka da su wanda za su iya ba tare da an wahal da su fiye da abin da za su iya haka dabbobi dangin raƙuma da shanu da dawakai da jakai duka ana iya amfani da su gwargwadon abin da ya halatta gwargwadon kuma bukata to da suka yanka taniyar suka zo suka ce annabi Musa to gashi mun yanka sai kuma yaya ka موسى يشي مسلمين musulmi ne wai نفسا فادارأتم فيها kafin mu fassara wannan aya ko ne ragowar hukunci da malamai suka cire a can game da hukuncin bai ustal wato a yi cinikin wani abu wanda za ka kawo shi ke ka kawo ba a baka kuɗi ko sarar na iya tambayar da suka ce da matar ta ce ita ba za ta faɗi farashin dabbar ta ba sai an yanka an yi kaza an yi kaza to yayi kama da yanzu a ce ka ce ma wani ka buga ma wani waya yanzu a kasuwa a wuce ko kuma ka kira shi ma daga Kano cewa kana son waya mai iri kaza ko ka kira wani a Lagos kana son mota iri kaza amma ba za ka biya bai ta zo nan abuja in ta ya tsari a hanya a tare shi in wayan nan yan delivery ba su kawo ta ba a tare shi in ya yarda haka to shine irin wannan ina fata mun gane wannan shi ake ce ma bai ustala a faɗi siffofin abin da za a siya a faɗi yanayin shi a faɗi farai idan aka kawo ya yi haka daidai to ciniki ya yi kuma in ka so ka iya ka ba da kuɗi kafin a kawo kayan kamar yadda wani zai kama doka cewa sai an ba da kuɗi yanzu na abuja da aka saba da irin wannan al'ada ta delivery ko za a wanda aka siya a kawo maka delivery A yadda da inda ka ɗauka a app ko ka kira a waya sai ka biya su kuɗi abinci ne ko kaya ne ko ne sannan su kira su delivery ya kawo maka amma kuma an saba da cewa za su kawo shi sassa yadda aka faɗa saboda su ma ba za su taɓa yi dace na kuskure ba su kuskure sun ɓata kasuwarsu za ka kisaye kuma za ka je cikin twitter ka zage su shi ke ka ɓata masu kasuwa saboda haka wannan yin sinikin ya halatta ko da ka ji wani ustazu mai zafin kai ya ce da halatta ba ya zafin kan shi ko rabu da shi amma dai malamai sun ce ya halatta suna fatan mun gane wannan to har a aure ma ya halatta domin a mutum zai iya auren matar da bai gani ba kawai ya aika ne an siffanta mai ita ko a hoto ya ganta ko kuma kawai ya ga wani mutum ne ya ba shi labarin ta ina da kanwa iri kaza yake da Allah ina son ta ko kuma kawai daga zuwa gari ya je yana son ya auri gar sai ce da Allah ina so a samu mun mace a garin nan za aura shikenan sai aka zo aka ce mishi ai an samu na take ce ai riga daura aure ma bai ganta ba ko aure yayi Inda ya yadda bayanin sai dai kuma saki ba zai ce a ba da kuɗi na hannu ce ne ina ba ta mun gane wannan duk malami sun tabbatar da irin wannan fiqhu daga cikin ire-iren waɗannan a a tattaunawar ta almuhim sai suka ce sai Allah ya tsawo qataltum nafsan wannan shine farkon kissa shine kamata ya fara zuwa a farkon kissan wa id qataltum nafsan ku tuna ka ambata musu sanda kuka kashe wani rai faddara atin fiha nan ne ko mm. faddara atin fiha kuka dinga jifan junanku da ainihin wato a laifin kisa wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah kuma shi zai fitar da bayani akan abin da kuke boyewa wannan yana nuna mana girman laifin kisan kai wato hata a cikin al'umma irin yahudawa wanda suke lalatattu wanda suke aikata laifuka iri daban-daban to haka wayi gari aka ce gagawa to abu ne mai hadari ne mai tashin hankali saboda haka aka yi ta bayayya a kanta yahuda wanda muka ji a baya cewa akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya haramta wanda su a gunsa halittu kuma ko an ga mutum yana yi babu wanda ya damu kamar cin riba kamar yi wa Allah ƙarya kamar shan giya kamar zinace-zinace da sauransu waɗanda laifuka ne waɗanda a lissafin kabaira wato a wurin Allah laifi ne mai girma kamar yadda kisan kai yake laifi mai girma amma da yasa suka ɗauki sha'anin kisan kai da muhimmanci saboda laifi ne babba na farko sannan na biyu kuma saboda ya shafi rayuwarsu saboda shi kisan kai ba laifi bane wanda matsalar shi kawai a lahirar tun a duniya yana da matsala duk al'umma da ta bari ana yin kisa a cikinta to ta haɗa kanta da rigingiwa ba mata farko za a cire mutane wato a natsuwar zaman lafiya za a zama ana cikin matsanancin tsoro kamar yadda muke yanzu wanda yake rayuwa inda ake yin kisan kai ya cikin aminci kai ma da kaji da in kana da uwa a can ka cikin aminci duk wani abu da ya faru za a fara buge-bugen waya ana cigiyar ina suwa ne ina suwa ne motsi kaɗan ko hankalin shi ne tashi saboda babu abinci babu amana na biyu duk wani kisan kai da aka yi guda ɗaya idan ba a yi hukunci a kan shi ba zai iya haifar da wasu ƙarin kisan kan idan Allah ya wata ka'ida cewa walakum fil qisasi hayat ya ulul albab idan aka kashe wani ba da hukunci a hukumance ba to ƴan uwan shi na iya ba su yi ramuwa ko kuma su wanda suka yi kisan tunda sun ga ba a yi komai ba sun samu ƙarin ƙarfin gwiwa ta sake za ka za su na biyu, yi na uku har su yi na goma abu na gaba shi ne, shine da ake yin kisan kai to wannan mummunan laifi yakan zama nauyinsa ya fita daga cikin ƙwaƙwalar mutane da idan da idan aka kisa kwaya daya hankalin mutane zai tashi ga baki daya kai mutuwa ma da ta al'ada idan aka yi sai kuwa hankalin shi shi. amma idan mutum kullum yana ganin mutuwa yau a yi gobe a yi idan kamar shi ma'aikacin asibiti ne ko mai yawan yawan gawa wanka ne ko wanda yake aiki a makamarta za ka ci da cika damuwa da an yi mutuwa saboda ya saba ganin gawa yana ci gaba taɓa gawa yana labari kamar yadda kana aiki a wajen kana kana labari a kan kwamfuta ka me yasa saboda kullum yana ci to haka idan kullum ana ganin gawawaki da ake kashewa sai a daina jin takaici a daina jin tsoro a daina jin tashin hankali abin ya zama kamar wani normal kamar wani a common occurrence wani abu da yake faruwa gama gari a to da garin sai sai laifi ya yaɗu a cikin mutane daga nan kuma sai zukatan mutane su bushe kamar da zamu zo mu ji ya faru da ainihin su banu Isra'ila saboda haka shi sa suka damu da wannan kabiya ta kisan kai bari mu kwana ne insha Allah saboda kwarin lokaci idan mun zo a gobe za mu tashi daga ita dai wannan aya ta saba'in da biyu faɗin Allah wa yi rikatantum nafsan faddara fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam